Noman tattasai na daga cikin abin da jihar Difa ta shahara da shi, har kasuwancin shi ya tsallake sauran kasashe makwabtan Nijar. Sai dai a yanzu haka harkar tattasai ta ja baya sanadiyar matsalar Boko Haram da jihar ta Difa ta fama da ita. In ji Musa Gwani Bagara wakilin masu noman tattasai a Difa. Bisa kan tattasai abin da zan ba ku bayani yanzu tattasai ba kaman kaman na da bane. Muna nan dai muna cikin shi yanzu. Abin ne ko kuma yasa ba kamar na da bane abin da yasa yanzu kaman babu shi jiya mutanen namu ba mu samu daman noman ta ba saboda wannan dan rikicin da muke cikin ta ne shine yasa tatasen bai zuwa da kyau yanda da yake zauwa. kamar yanzu anan mhm. wanda aka samu a wani bangare da wani bangare ne aka samu aka noma shi yanzu da muka samu da jihar nan difa ne muka samu nan gabas kadan an nome mutane yamma wanda suke kawa da yanzu su ba samu noman kamar na da ba to yaya farashin nashi yake yanzu farashin nashi abinda muke sai da shi naira dubu takwas da naira ɗari biyar ne a sefa ya kai jika goma sha biyar ne a yanzu eh buhu guda da muna sai da shi jika arba'in da biyar arba'in da uku arba'in da biyu yanzu abin ya zo kasuwan bayaja masu sayan namu ne yanzu ba su samu ko daman zauwa ne koya ne ba mu sani ba yanzu duk da haka suna samun 'yan kwastomomi can da nan yanzu daga nan wurin da yawanci dai daga nan 'yan maiduguri suna zuwa kadan kadan su saya mutanen mu na zandar da na nyamai yan kasuwa mu na nan suna saye kadan kadan a da har wani kasaje daban ma suna zuwa su ganar rigingimun sun dan lafa a yanzu suna nan suna shirye-shiryen noman in ji Musa Gwani eh yanzu dai in Allah da bana dai muna tamani in Allah ya sa da zamu yi noma yanzu mun koma da Nigeria da Niger duk muna share gonan namu yanzu duk mutane mu sun fita kauye suna nonnomewa wayansu suna koko ne wurin tatasai ba mu san yadda zamu yi ba gaba Allah zai muna kuna da irin ku da komai da eh muna da komai da komai a shirye muke kab yanzu eh muna nema dai daga wurin gwamnati Allah ya yarda sun ce dai za su taimaka mana abu bai shiga hannunka ba baka cewa mun samu. su ma dai bangaren masu sana'ar kifi kanwar Jace in ji malam abakar da malama zara wasu masu sai da kifi a difan. abukan kifin kadan-kadan mun ba kamar da sosai ba. me yasa ba a samu kamar da. saboda rigima na boko haram da sauransu wannan da muna samun shi da yawa har mu kai mu muke zuwa mu je mu ɗebo yanzu dai shi kashin nan dai muna saida shi kamar jika biyu da rabi fa jika ɗaya da rabi haka farashin ya karu a kan nan eh, ya karu gaskiya zahara tikirin nan yanzu kam wallahi yana da tsada kuma samun shi akwai wuya to masu kamun ne babu kowa yana tsoro a cikin ruwa kin san kowa ba a ƙetare kogi a da kuma ana zuwa ta najeriya ana kawo mana yanzu ba kowa ba wanda yake zuwa to ka san matsalan ai ana tsoro ana tsoro inda na daɗin ne suke tsoro yanzu haka dai hukumomi da masu hannu da shuni na ta kokarin farfado da jihar ta difa daga matsalar da ta shiga tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger